ka hayaki yana tashi inda za su kone INEC hayaki ya kulle kofar ana gaba daya ana harbi ana harba tear gas INEC kenan ta tirin wada abinda yake faruwa a tirin wada yanzu haka